فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم يا كومو مني ba ku kashe mushrikai ranar yakin badar da dabarunku ko ƙarfinku ba, kawai dai Allah ne ya taimake ku akan haka. Ya kai wannan annabi, yayin da ka jefe mushrikai ba kai ka jefe su ba, Allah ne ya jefe su ta hanyar isar da jifar gare su, kuma domin ya jarrabi muminai da abin da ya musu na ni'ima na ba su nasara a akan maƙiyansu duk da abin da suke kai na ƙarancin yawa da tanadi don su gode masa. Hakika Allah mai jin addu'o'inku ne da maganganunku masanin ayyukanku ne da abin da zai gyara ku.